الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya su tabbata da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare haduwar mu a wannan yammaci na litinin goma ga watan rabi'in al'akhir shekara 1435 bayan hijira manzon Allah alaihi daga madina wanda kuma shine goman dai ga watan biyu a shekara ta 2014 shafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin a alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad alhakami za mu tambaya ta 210 haka ne da sha nawa to na yi tsalle eh, na tsalle ke wani eh haka ne da goma sha biyu lalle Na, wani wurin na duba haka ne madalilu ala khilafati thalathati ijmalan haka ne tafaddal bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء نعم فوزنت أنت وأبو بكر فرجعت أنت لأبي بكر فرجعت فرجعت أنت وأبو نعم فرجعت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرج آه، فرجها أبو بكر فرجها فرجها أبو بكر ووزن عمر وعثمان ورجع عمر ثم رفع الميزان رفع ثم رفع الميزان وقال صلى الله عليه وسلم أرى الليلة رجل صحيح أن أبا بكر أري الليلة رجل صالح قري الليلة رجل صالح أن أبا بكر إي نيط نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر وكلا الحديثين في السنن في السنن طيب ci gaba da abubuwan da malam ya bayyana mana kamar da a darussan baya dangane da falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun sani a cikinsu ba daraja ɗaya suke gaba ɗaya ba akwai waɗanda suka fi wasu musamman guda hudu na farko a wajen khalifanci abubakar sannan umar sannan uthman sannan ali wannan dumi magana akai a baya to bayan ya jero mana falalolinsu baki daya jero kuma falalolin guda hudun nan sannan ya magana kuma akan khalifanci da muddar khilafar wato da za ta zama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin safina khilafatul nubuwa 30 sana ko sannan kuma sai dalili akan khalifancin waɗannan mutum hudun a dunkule baki ɗaya wato da Abubakar da Umar da Uthman da Ali shi kuma ya kawo mana dalili akan wannan yanzu kuma zai ware meye dalili akan khalifancin waɗannan mutum uku Abubakar da Umar da usman. sannan kuma zai kawo mana wato abin da yake na alaka da dalilin da ya zo akan wato khilafatu abubakar da umar sannan kuma sai khalifancin abubakar wannan ba don komai ba wani zai ce to me yasa ayin ba dukansu aka ambata ba nan ya faɗi waɗannan ne saboda iya hadisan da suka zo domin san babin aƙida ba babi ne na kwatance ba ba za ka kawo wani abu a ciki ba sai abin da ya zo a nassi da haka maganar abin da ya zo a nassi ne akwai hadisai a kai su yi ambata da fatan mun gane da a ce akwai hadisai duka akan kowanne to zai kawo a ya raba waɗannan mawdu'ai ne haka kashi-kashi saboda haka hadisan suka bo a kansu Allah sa an fahimci abin da nake nufi to shi yasa sai ke cewa mad dalilu ala khilafati thalathati ijmalan me dalili ma'ana me muka samu nan dalili yana nufin me muka samu a qur'ani ko hadisi na hujja wanda ke yayi magana akan khalifancin khalifancin kuma ya zama na waɗannan wato mutum uku aka ambace su a dunkule tare da juna ma'ana su uku nan abubakar da umar da kuma usman tare shine ma'anan ijmal to sai ce aljawab wajen amsar al'adillatu ala zalika kathira dalilai akan haka da suka ambaci abubakar da umar da usman wajen maganar khalifancin su akwai dalilai da yawa minha daga cikinsu akwai mata kaddama abin da ya gabata tunda an yi maganar khalifancin mutum hudu kaga uku tunda suna ciki wannan ma dalili sannan sai ce wa min ha daga cikinsu kuma akwai hadithu abi bakrata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala zata yawmi. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce man ra'a minkum ru'ya wane ne ya ga wani mafarki ma'ana waye ya yi mafarki a cikin ku faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ana ra'aitu ni na gani a mafarki ka anna mizanin kamar wani mizani nazala mina sama'i ya sauka daga sama ya yi ƙasa an zuro shi an sulalo shi daga sama ya sauko ƙasa fauzinta sai aka auna ku anta wa abubakar da kai da abubakar mana da kai da abubakar ake gaya wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam don ba shi mafarkin ba wani ne mafarkin cewa da kai da abubakar sai ga ku a cikin mizani wannan a wannan kiffa wannan a wannan kiffa mana mun san ana ce ma harshen mizani yana da harshe guda biyu a hausa ko harshe ake cewa ko da yake a larabci an ce masa lisan lisanul mizan gefe daya sai a sa wani abu gefe daya shi ma a wani abu wanda ya kasa shi ya fi nauyi to shine sai yake cewa sai aka auna ku da kai da abubakar aka sa ma'ana manzan Allah sallallahu a gefe guda abubakar a wani gefen harkar ta mafarki ce don haka wani ah, ya za a ce annabi akan mizani yau da mafarki ne hmm. sai ke cewa farajahta sai kai rinjaye rajaha fi'ili lazimi ne in ana so a mai da shi muta'addi ta ake sai a ce rajaha saboda shi kuma abin nan masdarinsa tarjihi wannan mun sani a babin fiqhu ana cewa wanne ne rajihi wanne ne malamai suka yi tarjihi to aka ce farajaha sai yayi rinjaye na aka farajahta sai kai rinjaye ma'ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mafi nauyi sama da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu taban sai ce farajahta anta bi Abi Bakr sai kai ka rinjaye Abubakar wa wuzina Umar wa Abubakar sai kuma aka auna umar tare da abubakar jiha abubakar sai abubakar ya rinjaye wa wuzina umar wa uthman sai aka ɗora kuma umar da uthman wannan a wannan gefen wannan ma a wannan gefen jiha umar sai umar ya rinjaye thumma rufi al mizan sannan sai aka yi sama da wannan mizan to malamai sun tattauna akan me ma'anar wannan mizani tunda asalin hadisin ya zo ta hanya biyu a ƙarshen hadisin asali wato shi abubakar ta radiyallahu ta'ala anhu an roto wannan hadisin ya zo ta hanyar ɗansa an kuma roto shi ta wata hanyar ta hanyar alhassan albasri to wadda yake ta hanyar ɗan nasa shi abdurrahman sunansa abdurrahman ibn abi bakarata yana cewa babansa ne ba shi labari wata rana sun shiga wurin mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana khalifa sai mu'awai yake cewa abubakar ta za ka tuno wani hadisi da za ka gaya mana la'alla zai mana amfani ka gaya mana mutum da dama sukan yi haka a junansu wa zai tuna mana wani hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don mu fa'idanta mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu lokacin ne khalifa sai yake gaya mu abubakar ta sai ya kawo wannan hadisi sai ce ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yana zaune wata rana sai ya tambaya wane ne a cikin ku ya yi mafarki sai wani mutum ya ce ni ne mafarki na ga kaza na ga kaza sai siffanta wani to da ya ƙare hadisin kun ga nan sai ya ce sun marufi almizan to ba iya nan hadisin ya tsaya ba bayan ya ƙare sai abubakar ta yake cewa fara'ainal ta fi wajihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga haka damuwa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tambaye shi sai ya awilin sai ce khilafatun nubuwa sun mayu, Allahu mun kamar man sha ma'ana kamar yana nufin wannan mutum uku khalifancin su khalifancin annabci ne sannan kuma sai Allah ya ba da mulki ga wanda su to a lokacin shine har ran mu'awiya sai ya ɓaci ya samu damuwa yanzu ka kawo mana hadisin da ke nuna wato mu sarakuna ne ba khalifofi ba kun fahimci abin sai har abubakar ta ya tashi ya fita wata rana suka sake zuwa nan dai fada shi mu'awiya sai sake cewa abubakar ta kawo mana wani hadisi ne sai sake maimaita masa wannan hadisi sai ce ka gaya mana ka sake gaya mana wannan hadisi ce kai ka ce a gaya maka abin da zai amfane ka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi kuma zan fasa ba ni abin da naji a gun annabi zan gaya maka ko yayi maka dadi ko bai maka to a lokacin shine sai yake cewa sai yake gaya masa cewa a to tunda abin ma'ana haka yake sai ce to me kuma zai biyo baya ce Allah shi ya san me zai biyo magana ne nan ta tsaya ya gaya masa hadisin ga yadda abu yake to shine sai yake cewa to amma dai ai tunda an faɗi ma mulkin shi ma akwai alheri mana akwai alheri ko da mulki ne kamar da dai malamai a sharhin hadisin suka ambata to ita waccan hanya ta wannan hadisi ya kawo mana nan a inda yake a littafi na ya ce wannan hadisi sahihi ne akhrajahu abu dawud fi sunna a mana sunan dinsa babun fil khulafa'i ga lambar sana da tirmidhi a babur ru'ya ko a kitabun ru'ya babu ma ja a fi ru'ya annabi sallallahu alaihi wasallama fil mizani wa dalwi sai ka wancan hadisin dalwi zai zo mana a gaba to bayan su akwai abu dawud da tsayalisi shi ma ya rawaito wannan hadisi a littafinsa musnad yana da musnad akwai wani abu dawud da muke ji ba ɗaya bane wancan abu dawud suleiman ibn al-ash'af 275 ya rasu shine mai suna akwai kuma wani abu dawud a tsayalifi shi kuma sunansa suleiman ibn dawud ibn jarud a tsayalifi shi kuma 204 ya rasu shekarar su ɗaya da shafi'i wajen rasuwa to shi ma yana da musnad shi ma ya rawaito wannan hadithin. su kuma bayan shi akwai ibn abi shaiba shi ma a cikin musannaf nasa dukkan su ta hanyar hammadu bin zaidin ya ce akhbarana ali ibn zaid an abdurrahman ibn abi bakrata an abihi har zuwa ƙarshen hadisi to malamai sun tattauna a wannan riwayar mai wannan ƙarin bayani akwai wannan zaid ko abin nan kai ali ibn zaid shine suka ce shine ali ibn zaid ibn jad'an a gun malamai shi kuma da'ifi ne don haka sai suka raunana wannan riwayar amma akwai hadisin ya zo ta wata riwayar daban ta wata hanyar ta hanyar alhassan albasri shi kuma alhassan albasri ya ce daga abi bakarata ba ta hanyar dan abu bakarata din ba to shine wannan suka ce shi kuma gaba daya rijalin isnadin wato abin nan fiqat ne don haka shi sahihi ne za iya karbar sa a rinjaye da shi akan wancan ko kuma kai zai karfafi wancan wanda aka sami ali ibn zaid ibn jada'an Allah ta fahimci abin da haka dai a dunkule malamai sun karɓi hadisin sahihi ne a duk da sauran ƙarin bayanan ba su zo a wancan wanda ya inganta din ba Allah ta fahimci abin babban abu da yake nuna mana kun ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau a cikin sharhin da malamai suka a hadisin suna cewa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna damuwa da wannan mafarki cewa alama ce ta cewa bayan Uthman to abu zai zama rikici ba wai saboda kawai iya khalifancin annabcin ba tunda akwai hadisin safina mun karanta a baya wanda ya ce shekara talatin to in ka tashi magana tun daga wancan ya ayyana shekara talatin <clears throat> ya fito da abun shine a khas don haka wannan sai a ɗauka min babin umumi ne tun ko da ba a faɗi ali ba zai shiga saboda hadisin safina mun fahimci abin don haka kalifancin ali bin abi talib zai shiga cikin khilafatun nubuwa amma wannan isharar bakin ciki ko damuwa da manzo Allah sana ya nuna saboda rikicin da za a shiga ne bayan kashe Uthman isharar da yake da fata mun gane wannan shine abin da malamai suka yi sharhi a hadisin a wannan babi din to sai hadisi na gaba yace wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya ce uriya Laylata rajulun salihun an nuna wa wani mutumi mutumin kirki mutumin nagari wani salihin bawa an nuna masa a daren nan da ya gabata a cikin mafarki an nuna masa wani abu me aka nuna masa anna ababakarin cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu niqa bi rasulillahi sallallahu alaihi an makala shi shi ne an rataya shi shi ne niqa zata anwati an rataya kun san ai zata anwati a cikin hadisin abin nan ya sunan shi hadithin da ke cikin kitabu tauhid da ku karanta ya san duk karanta shi insha Allah to sai yake cewa an rataye manzon Allah Abubakar radiyallahu ta'ala an a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma menene mafarki ne yau karkace ya za a rataya mutum a jikin mutum ana nufin an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi wanda ya biyo bayan bayansa shine Abubakar mun gane insha Allah sannan sai ke cewa wani umaru bi abi bakri sannan aka rataya umar a jikin abubakar ma'ana ya biyo bayansa wani usmanu bi umar sai kuma aka rataya usman jikin umar ma'ana me yake nufi abubakar ne farko bayan manzon allah sallallahu alaihi sai kuma umar sai kuma usman yace malamin sai ke cewa wakilal ne. fi as-sunan dukkan hadisan nan guda biyu suna cikin sunan babu ɗaya da ke cikin sahih bukhari a cikin sunan suke kamar da muka ambata wannan shi ma abu dawud ya rawaito haka al-imam ahmad bin hanbal <clears throat> shi ma ya rawaito a cikin musnad haka nan kuma al-hakim a cikin al-mustadrak <clears throat> shi ma ya rawaito amma shi wannan din hanyoyinsa gaba ɗaya kasancewar akwai amr ibn aban ibn usman shi kuma majhuli ne a gun malamai don haka sun ce hadisin sa da'ifi ne don haka wannan hadisin shi bai inganta ba hmm. A malam albani shi ma a cikin silsila sahiha ya zo a fashi ya ce wato wannan hadisi bai inganta ba kamar da ambata a ƙarshen wannan hadisin shi ma nan bai kawo mana ba malamin iya nan ya katse tunda hadisin na jabir ne jabir ibn abdullahi al-ansari shi ya rubuta wannan hadisi to sai ya ƙara da cewa falamma kumna. an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin a ah, min indi kai min indi rasulillahi sallallahu yayin da muka miƙe muka tashi daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya kama hanya ya tafi gida kulna sai muka rika cewa a tsakaninmu wannan ba cikin littafin yana suna cewa amma rajulu salihu amma wane dan la'alla mutum zai tambaya wane ne wannan mutumin kirkin da aka nuna masa a cikin mafarki jabir dan abdullahi yake fassarawa da kansa yake cewa mu da muka tashi shi da sahabbai sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suke cewa wannan mutumin kirki ba wani bane manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawabu'unsa yakan faɗi kalmomin ya ce wa kansa wato rajulan salihan wannan ba shine na farko ba akwai hadithin muslim da yake faɗa cewa wani bawan Allah salihi ya mutu har a lokacin bayan ya faɗi wannan magana sai aka ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana ta kuka hawa yana zuba shine duk mutane suka yi shiru ba su gane ba sai daga bayan umar yake cewa kai lalle abubakar ya fi mu ilimi shi kadai ya fahimci cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yake nufi cewa mutuwarsa ta kusa daga jin wannan magana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai fahimci haka har kuma ya kama kuka cewa ashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi za mu yi sallama da shi to shine anan shi ma jabir yake ambata cewa sai muka gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi shine wannan rajulun salihun wanda aka nuna masa a wannan mafarki sai ce wa amma zikirin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min nauti ba'dihim bi ba'd amma abin da yake nufi na an race sashe wani a jikin wannan sai ce abin da muka fahimta yace fahum ulatu hadha al-amri alladhi ba'atha allahu bihi nabiyahu wannan abin da ake nufi shine khalifofi masu kula da wannan lamari waɗanda za su zama su ne shugabanni bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen jagorancin mutane zuwa ga wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi kun ga dai a takaice wannan hadisai ko da da yan maganganu akan maganar ingancin sa banda dai na farkon alhamdulillah saboda waccan hanya ta biyu da yazo zo ya inganta a wannan kuma na biyu bai inganta ba amma dai abin da malamin ya sa malamin ya kawo shi shine me ya yi magana akan waɗannan bayan Allah su uku a jere shi ke abin da ke so hmm. dama ko da ba wannan hadisin akwai hadisan da suke nuna falalarsu kuma da khalifancin nasu a wannan jerin da iya wannan da fatan mun fahimta to sai tambaya ta gaba mad dalilu ala khilafati abi bakr wa umar ala khilafati abi wa umar radiyallahu anhuma ijmala hmm. ala zalika adillatin kathira منها ما في منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايتني على صليب عليها دول دلو عليها دلو نعم. فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي قحافه فنزع منها فنزع منها ذنوبا او ذنوبين نعم. وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه نعم. ثم ثم استحالت ضربا فأخذها ابن فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزف نزع عمر حتى ضرب الناس حتى ضرب الناس حتى ضرب الناس بعطل نعم تو نعم كما tambayar ta gaba ita ce mad dalilu ala khilafati abi bakr wa umar ma'ana akwai wasu hadisai ne da suke magana akan khalifancin abubakar da umar su biyu a haɗe to gashi sai ce ala dalika adillatun katira akwai dalilai akan haka ba ɗaya ba suna da yawa min ha daga cikinsu akwai mafi sahihi abin da zo a cikin sahihi na yana nufin cikin hadisi ingantacce ba nufin sahih bukhari kai ko sahih muslim amma dai hadisi ne ingantacce cikin waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan littafai guda biyu ko bukhari ko muslim hadisin gashi nan muttafaqun ne alaihi duka bukhari da muslim duk sun rawaito shi sai ce abin da ya zo cikin hadisi sahihi qala sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama ana na'imu wata rana ina bacci ra'aitu ni sai naga kaina ma'ana shi ba kun ga wannan menene mafarki ne yawwa yace sai na ganni ala qalibin akan wata rijiya bisa bakin rijiya ina zaune wata rijiya ne haka a bakinta akan zauna hmm. a alaiha dalwun bisa wannan rijiya akwai wata guga shine dalwun fa minha ma sha Allah sai na jawo ruwa shine istaqaitu ma'ana naza'tu ai istaqaitu na ɗebo ruwa daga cikin rijiyar nan na amfani da wannan guga na jawo ruwa na jawo gwargwadon abin da Allah ya so bai ambaci wani adadi ba Sun a kaza habnu abi kuhafata sannan sai ibnu abi kuhafa wane ne ibnu abi kuhafa abubakar abubakar radiyallahu ta'ala an sunansa ibnu abi quhafa da yana da ake ce ana ce masa ibnu abi kuhafa domin babansa sunansa abu kuhafa a ah, ko alkunyarsa kai abu kuhafa sunansa kuma usman shi ko abubakar sunansa abdullahi alkunyarsa shine abubakar duk sunan da za a ce abu kaza to alkunya ne hmm. daga baya mutane suka ɗauke shi saboda falalar abubakar ɗin ake amfani da shi a matsayin suna amma asalin gininsa ginin menene ginin alkunya ne hmm. mun sani dai to sai yake cewa sun ma'akaza habnu abi hafata sai abubakar ya ɗauki wannan guga shi ma فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين سيجاو ذنوب لا كرنتا با ذنوب با ذنوب جمع ذنوبي كنا to ba shi ake magana ba nan zanub da fataha yauwa sai ya jawo ruwa zanuban au zanubai ne guga ɗaya ko guga biyu wa fi naz'ihi da'fun a jawo wannan tasa akwai rauni wallahu yaghfiru lahu da'fa Allah gafarta masa rauninsa malamai sun tattauna nan cewa wannan raunin ba ana nufin rauni ne na wato zuciyar abubakar ko ne abu ana ishara ne zuwa ga karancin shekarun khalifancinsa domin idan ba haka ba alamar rauni a cikin abubakar babu ita dagewar da ya ku duba ku ga abin da zai nuna maka ba rauni ba ne wannan da ake nufi na zuciya ko na makamancinsa wane ne ya tabbatar da mutane ya tsaye da su bayan da suwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun rude har Umar ya zo na cewa duk wanda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu zai sare masa wuya wane ne ya zo ya sumbaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba ya tabbatar da ya rasu ya sumbace shi ya ce tsibta hayyan wa mayitan kai mai tsarki ne ko da rai ko ba rai ya kuma fito ya gaya wa mutane bayan Umar fa yana ta magana Umar yana ta magana yana ta faɗa yi masa magana ce ya umar ya hakuri kwantar da hankalin ko umar bai saurare shi ba sai kawai ya kama hudu ba yace amma ba'du duk mutumin da yake bautawa Muhammad fa inna Muhammadan qad mata duk mai bautawa Muhammad to yau ya mutu Muhammad sallallahu alaihi wasallama to yau ya mutu wanda ko yake bautawa Allah fa inna Allah hayyun la yamutu Allah ko yana nan da rai baya mutuwa yanzu wanda zai wannan ai kaga ba ba mai rauni bane yau da haka jarimi ne sannan kuma lokacin da mutane suka yi ridda bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi suka ce su ba za su bada zakka ba suka ki baiwa manzo Allah su ayi baiwa Abubakar zakka suka ce su zakkar su annabi za su tun tunda annabi baya nan sallallahu alaihi wasallama shikenan su ba za su bayar ba can kuma a wani gefe aka samu wasu su ma suka kafirta ma da musulunci suka ce ah, to annabin kuma a ce ya mutu wani addini ne kuma sa ya mutu sai suka ce bari su koma gun annabi mai rai sai suka koma suka yi imani da musulmatul kazzab abu kabilan banu hanifa larabawan kawai dama ana nesa ba karatu don wanda suka kafirta nan dama mafi yanzu ba mutanen madina ba a can ƙauyuka ne sai kabilan banu hanifa ne a lokacin nan abubakar radiyallahu ta'ala anhu me ya dau mataki ya dauki matakin aje a yaƙe su har sai sun biya zakka a lokacin nan dama sai umar yake ce masa ya za a yi ka yaƙi mutumin da yake sallah sai ce ya za a yi a ƙur'ani duk inda Allah ya ambaci zakka to ya haɗa ta da sallah ne ya ambaci kai sallah to ya haɗa ta da zakka ne shi ku duk mutumin da ya raba zakka da sallah yace zai sallah ba zai bada zakka ba yace sai ya yaƙi shi sannan kuma ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah sannan ya kawo abin nan sai yace illa bi haqqiha shi har Umar ne kai kawo masa wannan hadisin ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umarci ni in yaƙi mutane ai yana in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah in sun shaida da la ilaha illallah shikenan to asamu min asamu min mene ahum wa amwalahum sai sai illa bi haqqi sai dai da haqqi to shi abubakar ya ce masa to ai wannan shine haqqi shine har malamai suke cewa wannan ya nuna abubakar ya fi umar fiqihu na fahimtar abubuwa yace kaga tunda an ce illa bi haqqi hadin nan haqqin nan nata na ila ilaha illallah ne duk wanda ya raba zakka yace ba zai bada ita ba tare da ba zai zai sallah amma ba zai bada zakka ba kaga ya raba abubuwan da Allah madauki ya hada su a wurare da yawa a cikin alkur'ani to wannan dai yana nuna karfin zuciyar Abubakar kuma har yace sai ya yaki waɗannan bayan Allah ashe raunin da ake nufi anan karancin shekarun khalifancin sa jannan da yayi guda biyu ma'ana shekaru biyu mun fahimci wannan yawa to mu sai kuma yake cewa summa stahalat gharban sannan kawai sai ya ga gugan nan ta juya ta zama wata babbar guga zarb ita ce guga katuwa ta fi zanub zanub karamar guga ce mun gani yawwa istihalat ma'ana ta juya ta zama sai ta canza ta koma wata babbar guga fa akhadha habnu al-khattabi sai Umar dan Khattabi ya karbe ta ya rika jawowa ya rika jawowa falam ara abqariyan min ah, min an ko ban ga mutum a cikin mutane wanda yake mai tsanani mai karfi irinsa ba shine abqari qawiyan shadidan mai karfi kuma mai tsanani ban ga irinsa ba wajen jagorancin mutane a larabcin yanzu an ce abqari ana nufin mutumin da ke genus mun san genus mutum mai kaifin gwana ake cewa mai kaifin kwakwalwa to shine abqari in ji larabawan yanzu amma a fassarar hadisai da suka gonan abin da suka fassara wannan kalma shine mutumin da yake mai karfi wato kuma sannan baya wasa da al'amura sai ce to yace falam ara abqariyan minan nasi yanzu naz'a umar ban ga mutum mai karfi wanda ke jawowa irin jan umar ba ma'ana jan nasa da karfi ya jawo shine malamai suka fassara nan abin da ake nufi tun daga inda yace istihalat garban sai ta zama babbar guga ana buɗe ana nuni ne zuwa ga faɗin ƙasashen da za su shigo cikin musulunci zamanin umar karfin kuma shine shekarun da ya dade, shekaru goma da ya yana khalifanci kun ga abubakar kuma shekara nawa shekara biyu to shine fassarar da malamai suka baiwa wannan to shine sai ke cewa hatta baraban nasu bi aqani kai har sai da ta kai mutane suka bugawa su makwanci kuma ma'ana suka malamai a fasar hadisin sun ce da ake nufi hatta rawuyan nasu har sai da mutane suka sha ruwa suka ƙoshi kuma sannan suka shayar da dabbobinsu suka kai su makwanci kowa ya samu natsuwa saboda kwanciyar hankali da aka samu bayan an ci kasashe da yaƙi a zamanin umar ce fassarar wannan abin Allah samun fahimta to kun ga wannan ya nuna a wannan hadisin shi ba wata magana a kansa hadisi ne bukhari da muslim suka rawaito haka hadisi ne ingantacce sai tambaya ta gaba mad dalilu ala khilafati abi bakr mad dalilu ala khilafati abi bakr wa taqdimihi fiha na'am al adillatu ala dhalika la tuhsa minha ma taqaddam wa minha ma huwa fi sahih fi sahih al bukhari wa muslim أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع فقالت أرأيت إن جئت ولم أجد كأنها تقول الموت قال قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر فأتي أبا بكر فأتي أبا بكر نعم ومنها ما في صحيح مسلم في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمني ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر طيب وهكذا, آه. طيب. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض في مرض, مرض موته نعم. آه، وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم طيب جزاك الله خير ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها ما دليلي إن متنيتي وان ديتن تنتي ذما خليفة بايما من الله صلى الله عليه وسلم مباشرة باتارد وني أتكاني با أبو بكر رضي الله تعالى عنه منين دليل ان دي كفا هجا wajen magana hadisan da suka zo akan abubakar shi kadai dangane da khalifanci to su ne za mu ji yanzu wanda wannan hadisai mun san matsayin malamai sun tattauna akan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin kafin ya rasu kai yayi nassi akan wani mutum daya a cikin sahabbansa shine khalifa bayansa nassin da baya daukar wata fassara wasu malamai suka ce yayi nassi sai suka kawo waɗannan hadisan wanda za mu ji wasu malaman suka ce a'a ba nassi ba ne tunda zai iya ɗaukar wata fassara amma ishara ce ishara kuma mai karfi mun fahimci wannan domin da a ce nassi ne dama ko a rubuce ko a shaidar sahabbai baki ɗaya da kun ga al'ansar su ma ba za su zo har su taru su ce za su zaɓi khalifa bayan su ba amma mafi yawan sahabbai gaba ɗayansu lokacin ana cewa abubakar ne babu wanda ya kawo dama wata rigima duk aka je aka masa mu baya kamar da za mu zo mu ci to shi ne waɗannan hadisai abinda ake kawowa akan su kenan to sai yake cewa al'adillatu ala zalika la tuhsa dalilai akan haka ba sa iya lissafuwa ma amma ga wasu yace min ha ma taqaddama daga cikin su hadisan nan da suka gabata wancan cewa an rataya abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi menene kaga ishara ce sannan ga wannan da aka yi sa shi da Umar shi ma menene ya nuna bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ja ruwa daga wannan guga da da wannan guga sai wa sai Abubakar kaga shi kansa wannan ishara ce mai karfi shi yasa Hasu ibnu Hazmin cewa suka yi su waɗannan hadisan ba ishara kawai za su ɗauke su ba magana ce mai karfi cewa Abubakar shine khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi nafsi zai ɗauki wannan abu hmm. kuma da yawa akwai wasu malaman da yawa ba ibnu Hazmin kawai ba amma wasu suka ce a wannan hadisai tun da dai wasu a wani gefe akwai wani ja ko wata da'awa musamman dangane da ali radiyallahu ta'ala anhu babban abin da za mu ce alal aqalla in ba nafsi ne? to menene ishara ce mai karfi kan cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya san yanayin shi jin cewa akwai wani wanda ya cancanta ba abubakar ba radiyallahu ta'ala anhu ba a fafaɗe shi ba ba a fara zancensa ba ma sai zamanin usman lokacin da abdullahi bin saba da yahudan nan yi musulunta shi fara faɗan wannan abin sai kalli ce kai wannan harka fa ahlul baiti ya kamata su shi ne ya fara faɗin wannan abu amma a zamanin abubakar din shi kansa ali bai ce haka ba maganar makarar da yayi bai zo yayi mu baya ba an tambaye shi yake cewa ba mu yi fushi don wani abu ba mun yi fushi ne saboda ba a nemi shawarar mu ba amma mun san abubakar ya fi mu cancanta to kaga wanda zai faɗi wannan ai kaga ya san ba rigima yake akan maganar waye ya cancanta kalifanci ba amma gani yake tun da a lokacin da aka tattauna ya kamata a ce an kira shi to a lokacin yana ina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai na ji na ta ga mana kisar abin yadda ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu waɗanda suka yi masa wanka su ne waɗanda suke danginsa na jini wanda kuma dama haka ya kamata da haka aliyu su abdullahi dan abbas da sauran duk suna gidan manzo Allah sallallahu alaihi suna wurin wanka su abubakar gwada ba dangi bane na jini suna gefe a waje to sai suna tsaye a wajen nan sai labari ya zo musu ai daga jin manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu ga mutanen Madina can al-Ansar al-Aus wal Khazraj sun hadu a wani gida ban Saqifatu bani Sa'ida suna tattaunawa za su dora Sa'ad ibn Ubada a matsayin shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a tunda a garin mu yake annabi. kuma ya rasu to ai nan kaga mu ne ya cancanta mu zama shugabanni wannan ra'ayin haka suka kawo shi kaga wannan shi ma dalili ne cewa babu nafsi kurukuru da da nafsi kuru al'ansar ba za su yi tawaye akan wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa da abubakar radiyallahu ta'ala anhu da umar da suka ji wannan labari ga abu ubaida ibn al-jarrah su uku sai suka tafi suka ce a ah, ya haka ku kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko gama wanka ba ai ba za ku zo ku fara wannan zance kaga ashe abubakar ba kamar da masu shi'a suke cewa wai dama ma kirsi suka kulla suka tafi za su je su wa ali tawaye ai dama shi yasa suka tafi gidansu na jahiliya sakifatu bani sa'ida dama abin nan wurin shan giya ne wurin mitin ne na jahiliya me yasa su al'ansar din suka tafi can haka zaka ga ana rubuta yanzu a littafai da ake tallan aqidun shi'a da su kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar lafi ta'ala anhu da shi da umar da abu ubaida sai suka tafi suka ce wa waɗannan mutane ya ku kuma haka me kuke yi suka ce ai ga abin da suke suka ce sai abubakar ce ai manzo Allah sallallahu ya ce wannan lamarin a cikin shawa zai zama shugabancin lamari bayan sa a shawa zai zama su kuwa al-ansar ba qurayshawa bane mun fahimci nan ya kawo musu nassin hadisi to a lokacin sai suka ce ah, to minna amirun wa minkum amirun to ku ku zabi na kuma mu zabi na mu a rika juyi juyi zai ce a'a ai ga hadisi annabi ga abin da yake shikenan sai suka hakura sa'ad ibn ubadan yayi shiru a lokacin har ya fushi daga baya kuma amma ya mi kauya ansar din mutanansa daga jin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade ta daga bakin abubakar cewa ga abin da ya faru duk suka hakura suka sallama a lokacin abubakar sai ya fara to abin da ya kamata yanzu ga umar sai ya lalubo hannun umar yana so ya daga hannun umar cewa ga shi ku zaɓi wannan mutum umar sai ya zuƙe shi a haba ai kai ka san kai ne ka fi mu a gumman zan Allah sallallahu alaihi ko lokacin da ba shi da lafiya kai ne kake mana sallah har zuwa kwanakin nan kai ne mai mana sallah ya za a mu zo mu fifita wani a kanka? ya kama hannun abubakar ya ce kun ga shi ya kamata a zaɓa nan jama'a wurin gaba ɗaya suka ce to shikenan sai aka dawo masallaci duk mutanen madina bayan an gama wankan manzo Allah sallallahu alaihi an kuma yi sallah domin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallah aka yi masa ta gawa wannan a zo a sa abin nan a fito da abin nan jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a waje aka yi limami guda daya sahu duk aka bi a baya kamar da muka saba yi ba kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ana binne su ne a inda suka mutu to kuma sai ya rasu a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha don dama nan yana cikin abin da suka saba bayan ya rasu a kawo hadisi ai ya ce inda suka mutu nan za a bar su shikenan sai magana ta kare sai aka tona masa kabarinsa a cikin ɗakin Aisha a lokacin nan aka binne shi to tun da kuntatacce ne ɗaki ne karami kun sani lokacin da yake sallar dare ma sai ya sa kafa ya ture ta sannan ya sujada saboda kuncin ɗakin hmm? to wannan abin da ya faru sai ya zama cewa ba dama a ce a iya haduwa a sahu guda ko sahu kai da yawa a yi liman guda ɗaya sai wannan ya shigo ya sallarsa ya fita wannan ya shigo ya sallasa ya fita tun litinin ba a kare ba har talata to shi yasa ya zama cewa wannan abin da ya faru sai kuma washe gari aka haɗu a masallaci ga wancan abin da ya faru a saƙifatu bani sa'ida sai duk aka zo aka yi mu bayan ga abubakar radiyallahu ta'ala an ba wanda ya kawo rikici a lokacin ba wanda ya ce wani abu ba a samu fushin ba ko da daga aliyu sai washe gari da fatima ta zo maganar neman gado daga abubakar abubakar ya ce mata ai manzan allah sallallahu alaihi ya ce su annabawa ba a gadon su ta bangaren dukiya shikenan a lokacin tunda bata san wannan hadisin ba ta fushi kuma wannan hadisin daga cikin wanda suka ruwaito shi suka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam hadda ali radiyallahu ta'ala yi hadda mijinta mutum goma sha ɗaya a sahabbai suka ji wannan hadisin ba abubakar ne kirkiro shi a lokacin ba to shi ma wannan dai wata magana ce daban to a lokacin kun ga tunda wannan abin da ya faru ya zama kamar za ka ce ijima'i ne kamar da malamin bata mana za mu zo mu gani a nan gaba cewa duk suka yi ijima'i? cewa abubakar radiyallahu ta'ala an shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda nan zai kawo mana na hadisan kada lokaci cinye ba mu karasa fasalin ba ko wannan tambayar kai sai ke cewa min hama fi sahihil daga cikinsu akwai abin da ya a sahihil al wa muslim da kuma muslim anna mar'atan cewa wata mata a atatin nabiyya ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wani lamari wani sha'ani ne ya kawo ta ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ha an a sai ce je kiki dawo ki sake dawowa daga baya ki zo ki same ni bayan sun tattauna qalat sai ta ce ara'aita in ji'tu wa lam ajidka to ya rasulullahi ya kake gani in na zo ban same ka ba fa in na dawo baka nan mai riwaya ya ce ka an na hata ƙulul maut kamar tana nufin mutuwa ne ma'ana tana nufin in ka rasu na dawo na samu ka rasu baka nan a duniya ya zan yi ƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in lam tajidini in baki same ni ba fa'ati ababakar ki je gun abubakar abin da kika zo kika faɗa ɗin nan ki je ki gaya masa zai miki abin da ne niyyar miki shine abin da ke nufi to kaga wannan hadisi kuma shi ma sahihi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuto shi kaga wannan me zai nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ba cewa yayi abubakar khalifa na ne nafsi ba kaga wannan ishara ce cewa in dai na rasu wanda zai rike wannan lamari shine abubakar mun fahimci wannan isharar hmm. to sai yake wannan sai yake cewa wamin ha daga cikin hadisan kuma ma fi sahihi muslimin abin da yazo a sahihi muslim an aisha daga aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tati qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni id'i li abaki ke je ki kira mun ki yazo wa akhaki da dan uwanki yana nufin abdurrahman mun san abdurrahman ibnu abubakar Shi ne wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasu ya shigo ɗakin tunda ɗakin yar uwarsa ce maharamiyarsa ce idan haka ya shigo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko magana baya iyawa yana dab da rasuwa sallallahu alaihi wasallam sai ya ga asuwaki a bakin shi Abdurrahman yana yana goge bakinsa da shi yana tattauna shi sai ishara ya kalli asuwakin nan aisha ta ce sai ta kalli idansa ta kalli inda yake kallo sai ta fahimci asuwakin nan yake so shine ta karba a bakin shi abdurrahman ya miƙo mata ta ce fatayyabtuhu na tsabtace shi da bakina na gyaggyara shi yawun aisha shine ƙarshen abin da ya taɓa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta miƙa masa kuma ya sa shi a bakinsa yana yi a haka Allah maɗauki ya karɓi rayuwarsa to wannan shine abu uh, abdurrahman uh, ibn abi bakar to sai yake cewa ki je ki kira babanki ki kira kuma wannan dan uwan naki abdurrahman aktub kitaban ai hatta aktuba kitaban har in rubuta wani abu wani rubutu zan rubuta wata takarda kun ga wannan ita ma takardar me sai malamai suka tattauna tunda ba ce waye zan rubuta takardar shine khalifa na baya na ba kaga bai faɗi haka ba amma cewa zan rubuta takarda fa inni akhafu domin ku ni ina tsoron an ya tamanna mutamannin kada wani mai buri ya burin wannan abun kaga duk wannan menene ishara ce dai mai karfi yawwa wa ya kula ƙa'ilun kada kuma wani mai faɗi ya faɗi ya rika cewa ana aula ni ne na fi cancanta sai ya ce kai wa ya aballahu wal mu'minuna illa abubakar ke je ki ba shi ai na san Allah da muminai ba za su zaɓi kowa ba sai abubakar shine ma'anar wannan a wa ya'ballahu wal mu'minuna illa abubakar Ma'ana da Allah ma'ana Allah subhanahu ta'ala ba zai bar kowa ma yi wannan abu ba sai abubakar ta haka muminan ma ba za su yarda da kowa ba sai abubakar to amma kaga duk wannan bai amfani da lafazin khilafa a baya ba ko amma an fahimci abin da yake nufi yawwa to shi yasa dama in Allah madaukake ya kaddara wasu abubuwa za su faru dama sai ya hayya amsu sababi shi yasa kullum ake cewa mutum ya rika fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga fahimtar sahabbai ya rika fahimtar ayoyin qur'ani daga fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kowa hankalinsa zai sa to kullum za mu samu shi buhohi. shi sa za ga dama har masu wannan abubuwan ma ra'ayoyin da ake samun suke abin nan din suke yawo cikin mutane ko shi a ko makamancin su za ga suna samun irin waɗannan din ne sai sai to ai gashi bai sarrafa ba kuru ya faɗa ba shi ta gefe don kuma sai a ce to ai na maganar Aliyu ma radiyallahu ta'ala anhu shi ma babu nasi kuru babu nasi ga Aliyu radiyallahu ta'ala anhu cewa shi ne zai zama khalifa yau shi yasa ya zama cewa zamanin Abubakar din shi kansa Aliyu ya yarda da Abubakar idan aliyu shi da kansa ya yadda akwai nassi shi sani wannan maganar ina faɗarta sau da yawa cewa babu abin da zai rusa tunanin harkar shi'ar gaba ɗayanta na da'awar cewa ali ne khalifa irin shi aliyu da rayuwarsa ko tun da shi dai kun ga ya yadda da abubakar in ya yadda da abubakar a matsayin khalifa to ashe kenan ya yi ɗayan abubuwa biyu ko dai nassin nan akan cewa shi ne khalifa dama babu shi ko ko kuma akwai nassin shi ya watsi da shi ya fasa ya koma gefen abubakar kuma a yadda aliyu yake mai karfi mai jarunta in akwai nassin a hannunsa cewa annabi sallallahu alaihi ya gaya masa ba zai ji tsoron abubakar ba kuma a yadda abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake in aka ce masa gashi annabi ne ya ce kaza ko menene zai bashi me a mulkin ne da suka samu ban da wahala ko ba haka bane wahala ce suka sha ba wani abin daɗi da za a ce an je an kulla makirci an ture aliyu radiyallahu ta'ala an domin sa abinda abubakar fa ya ya bari na sha ambata mana wannan wata katsifa eh, ce abinda ake cewa katsifa dan mayafi mai dan abin nan na na abin nan na alharimi da ake mayafi da shi mai dan mai kauri banda shi sai alfadari sai kuma wata baiwa yar habasha shi nan abin da ya bari aisha ta ce wannan abun asali mu kuma an kawo mana shi ne daga baitul mali waɗannan abubuwan saboda shugabanci don haka sai ta ce a ɗauka a kai wa umar allahu ta'ala anhu wannan mu muna ganin haƙƙin baitul mali ne kuma shi kai yayi wasiya kai cewa waɗannan abubuwan a ɗauka a kai to da aka kai umar ya karɓa har abdurrahman bin auf yake ce masa haba kai kuma umar yanzu wannan abun ba za ka bar wa gidan abubakar ba dan waɗannan abubuwa ka bar musu mana tunda dai ya rasu umar ya ce ya za a yi abin da abubakar shi da kansa ya mu bihi ma'ana yana jin ya yi masa girma ya karba ya je gaban Allah yana tsoron a tambaye shi ni kuma zan zo in karba ai ya fi ni sanin Allah sai ce da sun ce a kawo a kawo to ku duba fa ku gani wannan shine shugabancin me aka samu a duniyar <laughs> da har za a ce an je an yi makirci a kansa ba zancen makirci umar radiyallahu ta'ala anhu shekara goma da kafin a ce an yi jihadin da aka samo dukiya ta ganima in ka ga yadda ya rame fuskarsa ta kanjale da kuma mai karfi dama dai shi dogo ne siriri umar ba mai kiba ba ne dogo ne siriri amma ya sake ramewa saboda kullum hankalinsa akan jama'a su zauna lafiya kullum tunaninsa kowa ya ce ya koshi sannan shi ya zo ya ce ya koshi ke sa har ya rame yanzu wani inda a ce mai makirci ne akan shugabanci haka zai yi ai kaga ba zai zama haka ba mun da haka magana ce da aka kirkiro ta daga baya shi yasa a zamanin aliyu shi ba a samu wannan zancen ba radiyallahu ta'ala ya bi abubakar a lokacin ya yadda da shi ya zama abin nan dan majalisa tare da shi za a zo tattaunawa ana shawara ya ba da shawara zamanin umar ba alkalin da ake ji da shi a fadar <clears throat> umar radiyallahu ta'ala anhu irin wa irin ali kaga inda yana da nassi kuma da ya san cewa kafirci ne a ƙi yadda da shi a matsayin khalifa kamar yadda su masu aƙi da shi suke cewa sun ce duk wanda da yadda da ali a matsayin khalifa ba kafiri ne ke sa suka kafirta abubakar suka kafirta umar suka ce inda kaga a ce shi ya san zamansa khalifa da kuma cewa akwai nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta cewa kai ne da ya san akwai wannan kuma abin da ya san za a kafirta saboda shi to in za a tuhumi ali da cewa ya bar rukunin addinin da ya fi komai girma da za a kafirta kamar za a ce ya yarda da kafirci kun fahimci zancen duk shekarun nan a ce shekara nawa shekara fa ashirin da hudu yayi a ƙarƙashin waɗannan mutum uku abubakar biyu yayi ko umar ya goma <coughs> da ƙari sannan kuma usman ya goma sha biyu ba ashirin da hudu ba kenan a ashirin da hudun nan ya isa fa a ce an haifi yaro ya balaga ya san la ilaha illallah ya mutu bai san aliyu akwai wasiya a hannunsa ba idan boyewa ya cewa sai daga baya zai faɗa ku kaga kenan an bari wasu sun mutu ba su san cewa aliyu ne khalifa kuma in har cewa mutumin da ya mutu bai san aliyu ne khalifa bai yadda da haka ba wuta zai shiga to ina hukuncin waɗancan tunda shi aliyu shi ma ya shiru bai faɗa ba haka waɗannan abubuwan in ka bi logically kawai hankali ba zai sa ka karɓi wannan fikirar ta shi a cewa ita ce addinin da Allah maɗauki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba Allah maɗauki ya sauki to mu je to sai yake cewa ah, wa haka hakaza haka nan dai qala sallallahu alaihi wasallama ah, fi taqdimihi fi salati mun san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wajen gabatar da shi a sallah ko shi ne ya rika yin sallah ga mutane fi maradi mautihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a ala atihi jami'u ashabi rasulillahi sallallahu alaihi kuma dukkan sahabban manzo Allah haka suka yi ijma'i akan su yi masa mubaya'a haka ya zo na a masalaci aka yi masa mubaya'a ɗaya kowa ya zo ya yadda da wannan cewa Abubakar radiyallahu ta'ala an shine yanzu khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal duk mutanen maka da mutanen Madina faman ba da duk wanda ya zo bayan su duk sun yarda da cewa abubakar shine gaba kai hatta mutanen da suka goyi bayan ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka yi rikici tsakaninsa da muawiya hatta su kamar da shariki bin abdullahi annaka'i yake cewa duk mai shi'a domin da in an ce shi'a ana nufin wanda ke goyon bayan ali lokacin da aka yi wancan rikici ba irin wannan lokacin waɗannan aƙidun ba su zo ba sai ce duk mai shi'a to akan wannan aƙidar yake fifita abubakar da umar domin kuwa shi aliyu rabiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi a mimbarin kufa an tambaye shi wane ne babba a wannan al'ummar mun karanta wannan hadisin aiko ko mun ambace shi waye gaba a wannan al'ummar ko wane ne afdalu hadhihi al'umma ba'da nabiha sai ce abubakarin wa umar kuma an ruwaito wannan ta hanyar isnadi isnadi ya kai 80 kamar da ibn timiya ke cewa isnadi 80 ba isnadi ɗaya biyu ba mun san da isnadi hanya hanya different chain na narrators da suka ruwaito cewa aliyu a kufa a cikin mutane magoya bayansa ya faɗi wannan magana cewa wanda ya fi kowa a wannan al'ummar bayan manzan Allah suna suna shine abubakar da umar to amma yanzu kaga abu ya juye abubakar yanzu akwai mutum dan najeriya mai da'awar musulmi ya ce abubakar kafiri ne dan wuta ne a yanzu nan akwai masu wannan zancen kuma a ce goyon bayan ali da alil baiti ake shi kuma alin ga abin da ya faɗa kuma a cikin nahajil balaga wannan riwayar akwai ta wanda yake sun yarda da littafin to Allah maɗauki dai ya ba mu adalci to sai tambaya ta ƙarshe bari in karanta saboda lokaci mad ala taqdimi umara fil khilafati ba'da abi bakr Mai dalili akan gabatar da wato umar a wajen khalifanci bayan abubakar radiyallahu ta'ala an ah, bayan yana bayan abubakar aljawab a amsa ya ce adillatuhu kathira shi ma amsoshin a dalilan wannan suna da yawa min ha ma taqaddama shi ma ya samu rabo daga abin da ya gabata na waɗancan hadisai da muka karanta wa min ha qauluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin su kuma akwai faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inni la adri ma qadru baqa'i fikum ni ban san gwargwadon zamana a cikin ku ba faqtadu bil ladaini min ba'di Da haka ku koyi da mutum biyun nan na bayana bil ladaini yace ba bil ladina ba da mutum biyun nan da suke bayana yawa yace wa ashara ila abi bakr wa umar kuma ya nuni zuwa ga abubakar da umar kaga wannan shigowa da umar shi ya bada falalar umar a wannan wuri hmm, shi yasa aka sashi a wannan gefe yace wa minha a cikin hadisan kuma akwai ma fi hadithil fitnati allati tamuju ka mawjil bahri a hadisin nan na fitina fitinar da ta muju ka muju kale kala huzaifa huzaifa radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ko li umar yana cewa umar inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan tsakaninka da wannan fitinar akwai wata kofa rufaffiya asalin hadisin umar ne wata rana a zamanin da yake khalifanci sai yake tambaya yana tambayar sahabbai yake cewa wane ne a cikin ku ya ji wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fitina sai Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu mun san shi kuma sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kana nufin fitnatul rajuli fi malihi wa waladihi wa fi ahlihi wa waladihi wa malihi wa jari tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sai ce kana nufin fitinar mutum a iyalinsa fitinar mutum a 'ya'yansa fitinar mutum a dukiyarsa fitinar mutum a makocinsa fitinar da mutum zai samu saboda san ɗansa ya bar addini saboda san matarsa ya karkace daga harkar addini ko saboda dukiya ko makamancin wannan ko kuma saboda Allah ya jarrabe shi ya fitine shi da makoci mara kirki duk wannan fitina ce sai ya ce wannan tukaffiruha as-salatu was sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar inda irin wannan fitina ce to da sallah da sadaka suna kankare wannan zunubin ma'ana duk karkacewar da zaka samu sakamakon irin wannan fitinar to Allah zai kankare maka in kana sallah kana sadaka Allah zai kankare maka irin wannan fitinin da za su jarrabe ka a gida saboda san da kai kasa zuwa sallar jam'i saboda san dukiya lissafin da ka kasa kaza to irin wannan Allah sai ya sa da sallarka da sadakarka da amru bil ma'ruf ma'ana wa'azi da karantarwa sai su kankare maka waɗannan abubuwa sai Umar ya ce ni ba wannan fitinan nake nufi ba sai ce ina nufin fitina wadda za ta zo tana juyawa da mutane kamar bahari kamar wato igiyar teku domin in ta juya kowa sai ta hada da shi wanda yaro zai koma tsoho saboda yawan fitina yawan kashe-kashe zamani zai zo a yi ta kashe-kashe to a lokacin sai huzaifa ya ce ni na ji wannan hadisi amma ai kai umar ba ka da matsala da wannan fitinar ba za ta same ka ba ma'ana a zamaninka babu domin tsakaninka da wannan fitinar akwai wata kofa kofar kuma a rufe take to shine sai umar yake tambaye shi radiyallahu ta'ala anhu sai yake cewa mu koma littafin kun sai yake cewa ayuftahu shin wannan kofar buɗe ta za a yi am yuksaru ko ku karya ta za a yi kala sai uzaifa yace masa bal yuksaru gaskiya karya ta za a yi kala umar sai umar yace idan la yughlaqu to tun da ku haka ne in dai karya ta aka yi to ba za a rufe ta ba mana in dai fitina ta buɗe ta irin wannan buɗewar aka ɓalla ƙofar da take tsakaninmu da fitina in dai ɓalle ta aka yi to ba za a rufe ta ba har tashin kiyama fakanal babu to sai daga baya sahabbai sai suka rika zuwa suna tambayar huzaifa dan duk a takaice kawo hadisi waɗanda suka ji wannan hadisi sai suka zuwa suna tambayar huzaifa tunda ka ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai a gaya kowa ba sai kai wannan kofar da kace za a kulle take kuma karya ta za a yi kuma ita ce tsakanin Umar da wannan fitina wane ne wannan kofar me ake nufi da wannan kofar wasu sahaban suka ce su suna tsoron su je su tambayi huzaifa wasu suka ce a tura su su za su je aka je sai aka tambayi huzaifa sai ce ai umar din shi ya san cewa shine wannan kofa kamar yadda ya san kafin gobe akwai dare to haka ya san cewa ma'ana gobe ba za ta zo ba sai daren nan ya zo to haka umar ya san cewa shine wannan kofa ma'ana abin da ake nufi kisan sayyidina umar da aka kashe shi yana sallah a masallaci wannan shine buɗe ƙofar fitina ƙofar an karya take domin shine abu na farko da aka yi a tarihin musulunci shugaban al'umma yana sallah a zo a kashe daga baya kuma kun ga sai aka zo aka kashe Uthman shi kuma sakamakon musuluntar wancan bai hudu da ake ce ma Abdullahi ibn Saba da fara yawo gari gari yana sukan Uthman ai Uthman yana fifiko yana nuna fifiko a mulkinsa yana jawo Banu Umayya yana kaza yana kaza sai aka fara sukan sa har mutane suka zo daga misra wasu daga kufa aka zo aka yi masa tawaye ya hana sahabbai su kare shi yace in dai ni ne fitina to su gama da ni su tafi suka same suka kashe shi a gida yana karanta alkur'ani har sahabbai suke cewa aliyu lokacin ku duba ku gani abu aliyu radiyallahu ta'ala anhu saboda munasaba zan faɗi wannan sai dai tura hasan da husaini su tsaya a kofar su gadin usman kar a taɓa shi amma aka fi ƙarfinsu har da aka do aka ce an masa an kashe usman ya zo yana har ya kai duka ga Hassan yace ya za ku bari har a kashe Usman kuna zaune to a lokacin nan mutanen suka fi karfin su suka zo aka kashe shi kuma aka fita har ake tambayar wasu daga cikin sahabbai suke cewa akai kuka bari akai wannan suka ce wallahi su sun dauka kawai irin da ta abin nan bayyana matsala ne mutane su zo da su gidan shugaba in kuma sun gama za su koma su watsi saboda ba a taɓa yin wannan a tarihi ba kawai sai suka ji ashe an kashe khalifa a kuma shugaban al'ummar musulmi a wannan lokaci sayyidina Uthman ibn Affan to shi kenan wannan sa takobi a cikin shugabanni wannan ya kai wannan hari wannan ya kai wannan hari musulmi su rabu biyu ai ta faɗa tsakani wannan ita ce fitinar da yace an buɗe ta shine Umar yace idan in dai ku karya ta aka yi ba buɗewa ba to har abada ba za a rufe ta ba duk ita ce kuma kun ga har yanzu muke cikin ta hmm. so Allah ya sauke to sai ke cewa ah, <clears throat> fakanan babu umar wa kasruhu abinda ake nufi da karya kofar shine qatluhu kisan umar falam yurfa ba'dahu as-sayfu tun daga nan ko bayan umar ba a dauke takobi a cikin al'ummar musulmi tsakanin su da juna ba yace bainal ummati a tsakanin wannan al'umma har zuwa wato tashin alkiyama to gashi ne wannan hadisi juz'i ne na hadisin fitan at-tawil bukhari ne ya fi shi a cikin babul fitan ko kitabul fitan a hadisi ne sahihi to sai mu tsaya nan insha Allah a ko ya ce wa qad ajma'at al-ummatu al-umma ta yi ijma'i ala taqdimihi fil khilafati sun hadu akan gabatar da shi a kalifanci ba'da Abi Bakr wato shi Umar bayan Abubakar radiyallahu ta'ala anhuma to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai Allah ba mu adalci Allah ba mu ilimi kuma mai amfani wa akhiru Allah ba mu kuma zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya taimaki wannan ƙasa tamu duk abin da zai lalata ta Allah ya kau da shi Allah ba mu zaman lafiya Allah kuma ya taimake shugabanninmu akan yin abin da zai tsere da mu daga wannan hali mara kyau da ake ciki wa akhir da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk